da bashi a zage ka kuma ka bayar a Ka ne ina, ina yi ne ina, ina jiya, ya aiki, sun gidan lafiya, to madalla. Ai ɗazu na wuce, eh. sai na ga kantin naka a rufe. Sai na ce ko an ɗan fita siyayya ne. Eh, kantin a rufe ke ina. da yake ina can gida tare da alhaji alhaji naki alhaji ɗanki ba ina can ina tare da shi na je na kai masa wake ya ce to sai na zauna sai mun kirge waken nan tare da shi ba cuta ba cutarwa sai na ce to shi shikenan alhaji ai ka isa to muna cikin kirgan ne sai kuma ga yaro dan inna ya fito da gudu da yana bakinsa na motsi da nama ga ɗaya a baki ga ɗaya a hannu sai kuma ya wuce guda ɗaya ya bi shi shi kuma cikin gida da gudu. Shi alhajin? Alhaji. Idan na fahimce ka kai da alhajin a kofar gida? Alhaji a kofar gida muna tare da shi. Har ya bi yaro cikin gida. Har ya bi yaro ya fito da nama <laughs> ya bi shi cikin gida. wallahi da gudu ba kin sa alhaji da zafin ba. da gudu wo ya bi shi cikin gida assalamu alaikum amma dai ka salam eh, sannan ku dawo yawa na ga cewa aiki to madalla insha Allah yawa bara zan je na ku. to A'a. Eh, zan dawo. Dakata. Tun da mun gama ya ce zai dawo ka je mana ko ganin ka zai yi. Na matsalarsa. Ina inda ya ganka ya ce maka zai je ya dawo. Ah. Ai ba lafiya ya cika ba ne. Ko da na ji. Ya san mu dan da mai hankali da mare hankali a garin nan mu za mu ce ruwa mai hankali ne wa mare hankali ne. Ai ina ganin ki sai ya ce maka ina zai je in dawo. To fa ba zai dawo ba. Shi da lura sa kenan. Allah Ubangiji ya ƙara sauƙi. a ayyuka danga haka da hannu mai gida ai da sauki ake cewa azawa Allah ya sauwaƙe Allah ya baka lafiya ina ya jikin mm, da sauki azawa ya haƙuri ya haƙuri mm-hmm. azawa haƙuri za ka yi kun dai ga yadda jiki yake Allah ya ƙara sauki amin amin yanzu da lafiya sa'ida tana ana nan ana ta wasa da yanzu na kokarin ya ce zai kai mana duka da kokarin nan tashi amma kin ga kai labarin ya bada lafiya. ba daɗi Allah ya ƙara sauƙi kaka. Mu za mu wuce za mu tafi. To za ku koma? Za mu tafi Allah ya ba shi lafiya. Allah ya sauwaƙe. To ku ga da mutan gidan nan. Yawwa. Sannu a gida. Ha. Hana al'amari. Adalai. Na'am. Adalai. Ina jin ka. Azawa. Sai haƙuri. Sai haƙuri ya za a yi. Azawa. Ba san yadda zan yi da wannan al'amari ba. Wallahi. Ciwo mhm. a kai na asibiti. Wallahi ko korance ne a tsimo. A yi muku iya ce lance. Samu rance ya a kai asibiti. Mai maganar rance kake yi? Eh. To, ni ka san wani abu ne duk a cikin garin nan. Ba wanda zai iya ɗaukar wannan maƙudan kuɗin ya bayar. dama mai kuɗin a garin nan yaronmu ne alhaji to in ba shi ba kuwa sai dai ko sirikinsa uban mm, mm, mm, ita uwar gidan malam kenan ayo kafata kuma sai nake ganin da nauyi mu je mu ce masa muna sanya ya ba mu rancen kuɗi hmm. sannu ka san shi kuma matsalar malam baya aje ruwan kuɗi sai dai kadara ma haka za a lalaba in an ci sa'a wasu kuɗin sun shigo bai kau da su ba to sai ya taimaka mana ya ranta mana hmm? haka ne hmm. to shi kenan yanzu dole sai dai an aje kunyar amma da nauyi ne abin sai a aje kunyar aje a tun da ba yadda za mu yi ake tafi da koma a farafaran ka ne ka yi ɗaki kada a yi ruwa ka bari dai ka sha iska ai hadarin bai to sallama da mutum ka fito kuma ba ga mutum ya kama hanya ya wuce rashin sanin darajar sallama ka da tabarma zan ba sai ka zauna ba tunda fitowa zan yi assalamu alaikum alaikum salam me ki eh dole ku yawwa na gajiya na ji na gajiya na ji yaya ya labai da jiki jiki ba daɗi kai da ɗin gashi za mu mai da shi asibiti to kuma shi alhaji ya ɗan yi koken ba kuɗi a hannunsa. Ke ce ba kuɗi? Eh, to shi ne muka gare ba wanda zai mana wannan rufin asirin sai kai. Shi ne muka zo da Allah neman aron kuɗin nan a taimaka ara mana za mu mai shi asibiti. Kuɗin ba eh, sai masu abin nan bane dubu goma da ke da bukata. Allah Allah ya ikon sa. Kuɗi dubu goma dubu goma ba babu bane. Amma akwai abin da ake ji ne. Kuɗin nan ba nawa bane. ajiya aka bani ba baka da matsala da shi babu wani abu insha Allah ai tawakkali ba komai Allah kyauta yawa wato arziki aka yi don kawo su aka yi shi ma wanda ya zo min da su ya zo ya ce to akwai uzuri da zai mm. na ce to ya ce a san abin da za a yi to amma ya rashin lafiya ya kau da komai ya kau da komai ka gan nan ba wai wani guri na abin nan ba cikinta bai bar kowa ba bai taimako ko sadaka sama ba su wasu abinci inda duka aji sun zai ba su kai ba suna nan da suke domin kuɗi sai da aka haɗa su yawwa to da aka haɗa su aka tusa su ka cika hmm. to shi dama mai wannan kuɗin ciniki ya yi zai ba da kuɗin kenan sai ya ba da wannan ya ba da ciko sai aka ce ba a yadda ba ba ma za a karba ba to sai ga kada wani abu ya salwanta a kai to to shine sai ya ce da don Allah Alhaji a kula min da wannan kuɗi a aje mu to amma fa akwai abin da nake ji kada girma na da mutunci na hanzu akan wa'in ɗin kuɗi ba ba ka da matsala da shi babu wani abu insha Allah ai tawakkali ba komai to wannan kuɗi dubu goma ne chip ya zo da su cikakku ne chip suke ko eh, eh. to eh da tawakkali ta Salamu alaikum. Alaikum salam. An tashi mu Amma zan je in dawo eh, zan je in dawo To to. Eh, zan dawo Allah. Yanzu ko ko dai eh, yanzu. To. Hmm? Ni zan koma. na kuɗi a ah, wai ai ka san adana kuɗi ake yi ne na ɗan adana na zai dawo eh kuɗi sirrinta su ake yi yanzu dai fatan da zamu eh. Allah ji she mu jin kunya hmm. Allah ya rufa asiri to to yawa to Allah ji she mu din a ah. a zai dawo ya zo sallama eh. ina fitar da kuɗi ina zuwa ina cewa zai jawo ya dawo ina ya ishe wa ga kaya dai an kasa kasuwa kuma ta Allah ce Allah ya kawo kasuwa eh, baban su ba shi da lafiya ana buƙatar 'yan kuɗi yabon ci bashi busirki na sadan haɗi da matsala ranar biya lauje akayi kai cikin naɗi muje zuwa dai zambali na ga Alhaji wallah. Na kai da jirgi na masu kayan sawa. Alhaji irin naku fa Alhaji. Jirgi da kai na masu kayan sawa. samfuri irin naku. Ka zo da kaloli ke eh, akwai kaya Alhaji. To ah, Alhaji wanne. Na ji daɗin odar. Ai kai matsalar ka. Eh. Na ce ka ebo kayan mata ka ka kayan mata. To ai harka. Kai ebo na mata yara ƴan takwai-takwai. Kayan matan ne sun ƙare yanzu kuma kawai na kayan ƴan sanyi da sauran gado. Kana da irin waɗannan. Wannan wace ce wannan? wannan wani abun gado ne leda kwaf eh ga sunan da leda kwaf din leda kwaf sunan sa eh. zan balaka kamar wata kai banda abunka wannan wannan shagwaba kai ne gado sai an masa shimfiɗa <laughs> ko na harawar wake ne ni kwanta ba zai ya alaga Allah ai anan bai ba za a so wanda a samu ba alaji ba ka da irin na ba wani kala ka san ni ina san irin waɗannan kaya. sai dai na matan ya tsare sai an kawo wannan wannan kaloli ne yawwa madalla madalla salamu alaikum eh wani kaloli ne sai a kawo su sai a dan sai da wannan wando ne ko riga wannan riga ce mai rodo rodo ina san ka san ina san mai rodi rodi ina san abu mai rodi rodi kai kanka rodi <laughs> rodi ban gane ni kai na rodi ah, rodi ba ka ce kana san mai rodi rodi ba nace raki raki nace raki raki nace au to hmm. yaya garin lafiya lau to can na dama kai na nake nema can na je aka ce kayo nan wannan kudin za a faɗa ka tsayan gama zaba mana to gama zaba wannan ka gaya mun kudin wannan to sai ka sama mun wando mai kwari Eh, ka san ni da yake na fi son irin wannan kayan ba na so na sa kayan da mutane za su gane cewa ina da kuɗi amma irin waɗannan ina musu kallon banza su nemi kallon wofi a mun wa mun sani a <laughs> mun san mun Allah kana da ka ci wannan dai alaji bada na kina ci Hmm? Jaka uku za ka bada alaji wani. Wanne zan bada jaka uku? Wannan jaka uku za ka bada. Yaro ba ka san darajar dukiya ba. Idan da ka san zafin nema da ciwon nema, hmm. kai ba za ka yi maganar. To alaji kayan ai ba sa tusa aka Ka sayar fan bakwai. Alaji. Ka sayar fan bakwai. Ka kara alaji. To ni kwara ka zaɓen irin na wannan. Kuma kwashe ni na tunanin ba za ka ce jaka biyar. An tuɗe su ne kawai. A'a wallahi wannan wannan ka sai hudu kudin ka sai ya ƙare. Sun yi tsada. Ka gama cinikin ni Allah Allah nake ka ji na gama na gama yaya ake ciki sannan kuma muna maganan ciniki kuma ka shiga gida baka fito ba kuma ciniki ya riga ya faɗa wannan gaskiya ne sai ya fito da nama a gurin ka buka alƙawari da kai kuma ni na ta tsuman ka baka zo ba to ai da ma sau nake ma ah. ya zama na cewa ka gane <laughs> <laughs> to tunda ka gane to ba ma shi ni nake magana ba yanzu ya za a yi kana da dukiya mahaifinka ba shi da lafiya hmm. maimakon ka fito da dukiyar nan naka hmm. a nema masa lafiya da hmm. wannan dukiyar taka dan Allah ka ci gaba da sai da kayanka ka sayar mun da kaya na ana magana tsoho ka kaso kunne ina jin ka shine na ce me amfanin ka da ba za ka fito da shi ka nema ma mahaifinka lafiya ba dukiya da Allah madaukakin sarki ya bani dukiya ni na mm. san wahalar da nake na'am kuma dukiya ta bana wasa da ita ni bakin aljihu na ban mm. saki na zama almubazzari ba na mm. matse bakin aljihu na mauna rike ka gane ko kuma tsoho da kake magana da Allah tsohonka ne ko tsohona ne tsohonka ne To kare babu ruwanka a cikin magana. Amma ni abin da nake so da kai ce in sanar da kai cewa ko da ba tsohona ba ne ai tsohon ka tsohonka na ne. Amma ka san cewa ita kanta rahin lafiya ka san ibada ce ko baka sani. Ibada ce. To ka kyale shi ibada. To amma ana son inda dukiyar ka sa dukiyar ka nema masa lafiya. Na kina sa. Kuma ko da ka ce ai ba tsohona ba ne. Magana kake ne? Alhaji ba magana. Ba magana yake ba ai. ka baza kunnen ka farabi cikin zancen nan ina jin ko da ka ce ba tsoho na bane ina son in tunasar da kai cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka girmama farfura ko da na kafiri ne ka ko dole abin da gaskiya ne kaga ina zuwa islamiya ya fahimci me nake gayan maka ka gane to ya kamata ka fito da dukiyarka a nema masa magani to maganar dukiya ta ba zan fito da ita ba saura ne To sai dai cutar ta kashe shi kenan? Wannan dai ba to kuma duk wanda Allah ya kaddara ga inda ajalin sa yake ai ba zai ketare wa ajali ba. Amma ina son tana sai da kai cewa garin nan fa duk ya dauka ana ta cewa ga mahaifinka can a kwance baya da lafiya kwana da kwanaki ka ki fito da ka ka nema masa magani. Idan garin nan ma ya dauka garin zai sauke. Duk yanda ka dauka sai ka sauke shi da kanka. Amma duk wanda babu ruwan kai maganar tsoho na ake fa kasa baki wallahi zan rage maka kudin kudin ciniki har ka samu baki an alaji na gode Allah saka da to na ce ya kamata a kula da lafiyarsa a sa kudi a je a nema masa lafiya za a kula ka san ni kudin dai ba shigo min suke ba ba kasafai nake fidda na jikina ba. Amma inda ana son a ga haske to a kula da iyaye sai ka ga mudi yana ah, samu kuma aka ƙi. In ana buƙatar haske eh. a saurara za a samu. ko a nemi fitinar ko a zuba mata kanan da ya na bukatar haske kon a kara kon a duhu to alhaji ya ka lafiya na gode fa na gode na gode na gode ka dai ji yadda yake ba shi kansa na gode zan je gurin wannan shaki alhaji tunda sauki ya samu ya zo ya ba mutane ya ba da kuɗin mutane na magani a ba su kuɗin su ba zan ɗauki shakiyanci ba. Ai da ka kyale shi tunda da ya ƙi bada kuɗin nan yana sani da ka raba da shi kawai. Banni kawai mu gauraya tunda da ƙarfi na na samu sauƙi. Ki banni kawai mu gauraya da shi kin ji. To sai ka da. Dole ya ba da kuɗin mutane